manuniya. Za mu fara binciken yadda aka yi kudin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan takwas dole za mu kira su muna bayanin me aka yi me aka yi dalla dalla hakudin kujeran take haka shugaban kwamitin aikin hajji a masaukilan tare Najeriya honorable Jafar Muhammad Shatiman Bargu kenan ke tabbatar da cewa za su bincika yadda aka yi kudin kujerar hajji ke ta kara hauhawar da yasa 'yan ƙasa suka gigita su kuwa wasu gaggan jam'iyyar APC a arewacin Najeriya kwarmata kwarmatan kwashewa arewa kafa suka yi saboda yadda abubuwa suka kazanta abubuwa suka shafi jirkitar da rayuwar mutanen baki da arewa ya yi kamari musamman maganar tsaro mu da yan arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja mu kanmu wani abu game da maganar matsalar tsadar rayuwa kuwa masana ne ke cewa Najeriya da ta riga ta taka tarkon ta ta. ba wani ne ya ƙara kuɗin mai ba ba wani ne ya zo ya ƙara kuɗin lantarki ba ba wani ne ya kashe darajar naira ba su suka yi kai ka ƙirƙiro masifan da kanka sai kuma ka ce mana mu hankuri magani yana zuwa waɗannan lissafi na cewa man fetur ya tashi a kasuwan duniya dole ya tashi a cikin gida da sauran wasu lissafi lissafi duka abin da bahaushe ke ce masu kulle ne da runtu waɗannan fa so mun ta umka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku cikin wannan shiri na manuniya so sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar juma'a akan saka kuma a maimaita shiri na ɗari da casa'in curu cikin jerin shashiren manuniyan da kullun zukatan masu sauraro yake so ya faranta Me yuwa burin faranta wa al'umma kuma ya sa shugaban kwamitin aikin hajji a maso tare Najeriya honorable Jafar Muhammad Shatiman Burgu ya ce tun dai hukumar alazai ta samu sabon zaben shugaba to majalisa za ta fara bita. Insha Allah muna masa kyakkyawan zato ganin rekod ɗinsa da muka gani a matsayinsa farfesa na Islamic muna ganin ya haɗa duk abubuwan da ya kamata yi na tsoron Allah domin ya gudanar da wannan ma'aikatan alhazai insha Allah ba mu sa ran za a samu damuwa ba. Honorable akwai korafe-korafe da yawa da ake yi a gudanar da aikin hajji a wannan ƙasa mu Najeriya. To gaskiya a matsayin mu na wakilai na jama'a su suka zaɓe mu kuma su muke ma aiki to tun da shugaba ya zo to insha Allah ina sa ran za mu fara daga nan inda wancan ya tsaya kuma a matsayin mu na majalisa akwai ad hoc committee da aka kafa na binciken aikin haji na 2024 da aka yi a matsayin mu kuma na kwamiti na haji mu ma muna jiran a ƙare wa'annan abubuwan za mu fara binciken yadda aka yi kuɗin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan takwas dole za mu kira su muna bayanin me aka yi me aka yi dalla dalla hakudin kujeran take haka saboda rumors da muke ji surutai da muke ji ga jama'a na koki koki ana tunanin cewa zai kai miliyan kaza zai kai goma wanda yake kuma ba mu fata insha Allah ba zai kai ba saboda haka wanda ya faru za mu tabbatar nawa aka kashe ma kowane alhaji idan muka tabbatar da abin da aka kashe ma kowane alhaji daga bakin ɗaukan shi kuɗin jirginsa masaukinsa komai da komansa da aka yi an dai riga an yi an ƙare an tsaya nawa ne canjin shi ya saura abin da ya saura masa za mu tabbatar da kuma an mai suwa ma alhaji kayansa saboda mu shirya ma aikin hajji na gaba na 2005. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umar Tanko Almakura cewa yake yankin arewacin Najeriya na cikin halin kuncin da ake neman yi wa yankin fata-fata. Abubuwa suka shafi jirkitar da rayuwar mutanenmu baki da arewa ya yi kamari musamman maganar tsaro. Tsaro ya kamata ya zamanto abin da ya damu kowa kuma kowa ya kamata ya nemi hanyoyi da za a samu mafita saboda al'ummar mu su samu sa'ida to abubuwa da suka addabe mu suka dame mu da tsaro ne tattalin arziki ne zamantakewa ne rayuwa ne na haɗin kai duk za mu samu kyakkyawan alƙibla ta yadda duk wanda yake ɗan arewa zai yi murna da farin ciki da alfahari da cewa shi ɗan arewa ne ko musulmi ne ko kirista ne ko ma bai da addini kuma ko meye kabilansa kuma idan za a ci gaba da yin haka to arewa kan mu ɗinke kenan za mu je don mu samu yanda za mu samu nasara da ci gaba. Jigajigan jam'iyyar APC irin su Muhammad Lirwan Bawo coci kuwa cewa suke duk ƙoƙarin kwakulo masoyan da suka yi wa jam'iyyar APC a baya yanzu an bi an lalata. Ka san kowane allazi da na ta'amalin. mu da 'yan arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja mu kanmu wani abu buhari ya mulki ƙasar nan ya ɗauko 'yan arewa ya ba su a mukamai da yawa ba wani abin da suka kulla ma arewaci yanzu in ka je kano za ka ga kano ana faɗa tsakanin kwankwaso da ganduje wannan fada ba alheri ba ne ana ta haɗa mu da fada ana sa mu da talauci ku kai ruwa ku kai tsaki kuka kawo gwamnati kuma ku zo kuna suka saboda ƴan ba na iya sun shigo ƴan jari hujja ana nufin lokacin da kuke tallaku ba ku san da abubuwan da aka kunso ba babu abin da muka sani lokacin da muka yi mu ne muke bi what what akwati akwati muke biyan kuɗi na rijista wanda talaka ma an kaje kai mashi tallan jami'a ba shi da ɗari biyun da za a yi mu muka fitar da kuɗi a mu. kada fa wasu su ce dan ba sallame ku ba ne. wani sallama mu dinnan yan jam'iyya ne mu muka kafa ta. za ku bar jam'iyya kenan. ba ba magana za mu bar jam'iyya ai mu muka kawo jam'iyya. to ya za ku rinka suka kuma in Allah ya yarda wanda suke neman su lalata jam'iyyar in Allah ya duniya dan manzo sai Allah ya maganin su. game da tsananin tsadar rayuwa a Najeriya kuwa fitaccen malamin tarihi a Nigeria farfesa Alkasim Abba ne ke cewa tsare-tsaren gwamnatin Najeriya fa sun riga sun kai bangon da 'yan Najeriya suka fusata. Ƙarin kuɗin mai daga Naira biyar zuwa naira dubu ɗaya ƙara darajan dala tana canzawa naira ɗari hudu da sittin yanzu an mai da shi dubu ɗaya da ɗari shida so in ka kashe darajan kuɗinka ba abin da za ka samu yanzu abin da za mu shigo da shi ya riga ya tsada sai an zo an ƙara kuɗin lantarki an ninka so ɗari uku ya za a yi tattalin arzikin nan na ƙasar nan ya tashi yanzu fa cin abinci yana wahala a ƙasar nan muna so a yi tattalin arziki yadda kuɗin abinci zai sauka in ba haka ba rayuwar nan zai kawo matsala amma gwamnatin tana maganar wannan tsarin zai taimaka in an gama shan wahala sauki zai biyo baya saboda me za su kawo fitina ba wani ne ya ƙara kuɗin mai ba ba wani ne ya zo ya ƙara kuɗin lantarki ba ba wani ne ya kashe darajar naira ba su suka yi ba kamar sun zo ka samu abu masifa ne ka ce kai kana neman magani kai ka ƙirƙiro masifan da kanka sai kuma ka ce mana mu yi hankuri magani yana zuwa professor kana hango haske a mafita babu inda in ba su yi hankali ba komai zai lalace a ƙasar nan. Shi kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum Malam Awwal Yakub baban yara cewa yake an dai riga an mai da talakan Najeriya karen farauta. Na farko dai girma da arziki da kuma aiki na hankali. ya tabbatar cewa ba zai yiwu a ce mahaifinka ne sarkin noma a garinku ko a unguwarku amma kuma ana tsadan koko a gidanku ba a takaice Najeriya tana cikin kasashe masu arzikin man fetur dan haka nan a fahimtar mu ko ba ta da matatun ta ba sa aiki to za ta iya ba da abin da ake ce ma'aikatau na danyen man nan a tace don ya yi amfani cikin gida muhimmin abin lura shine duk ƙasar da take cikin hayyacin tana lura da wasu abubuwa wanda suke da tasiri ga tsaron ƙasa wasu abubuwan na abinci ne wasu abubuwan na makamashi ne wasu abubuwan na sauran nau'o'i na ta'amuli Najeriya zaman lafiyan tana da alaka da farashin man fetur wanda al'umman ƙasa za su iya kuma wani abin luran shine ah, waɗannan lissafi na cewa ah, man fetur ya tashi a kasuwan duniya dole ya tashi a cikin gida da sauran wasu lissafe-lissafe duka abinda bahaushe ke ce masu kulle ne da runtu amma lissafi na aikin hankali na gaskiya shine dan Najeriya ya cancanci ya samu mai a farashi mai sauki kuma ma'aunin da ya kamata dan mu Najeriya ya sayi mai ba ma'aunin kasuwan duniya na mai bane amma ai gwamnati tana magana irin narka kuɗin da take ne akan maganar tallafawa dan manya sauki shi sa ta zari hannu su shugabannin da suka ce suna tallafawa kuma tallafin na ya musu nauyi ai ba da kuɗin gado bane suke tallafa mana da kuɗin mu ne saboda haka idan tallafa mana da samun mana da farashin nan mai sauki shine zai sa kwanciyar hankali musamman a yanayin da muke ciki na kalubalen tsaro to ya kamata a ce gwamnati tabbatar da cewa an yi shi To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa karewa suke kullun kwanan duniya har zuwa ranar da za a ce babu saura kwata-kwata. Domin kowa daga juma na ma saura kwanaki 959 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin dama da su ne sukan jika hanta. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya sarauniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan murkushe dukkanin wata jita-jita. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.